wa كذلك وأورثناها قوما akorin. yadda aka shimfiɗa maku to haka ya faru gare su kuma muka gadar da gonakinsu da ƙoraminsu da shuke-shukensu da wuraren zamansu ga wasu mutane daban su ne bani Isra'il.